fi ghairi waqti salah babin da yazo na yin tawafi lokacin da ba lokacin sallah ba ko an hana yin nafila ko an hana mai domin mutum yayi sai tawafi ya zai sunnatu tawaf ita ma lallai ne za a yi ta kowane lokaci ko ko a'a za mu je hukuncin shari'a akan yin nafila a makka insha Allah قال أخبرنا عمرو بن عون قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن بعضاء كو بابا كو عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال yace الله صلى الله عليه وسلم yace يا بني عبد مناف ya ku Abdi abdimanaf masu kula da makka in wallaitum hazal amra in kuka jibinci wannan al'amari na kula da masallacin kaba dakin Allah fala tamna'u ahadan safa aw salla ayya sa'atin sha'a min laylin aw nahari la tamna'u fala tamna'u kada ku hana kowa ahadan kar ku hana kowa safa aw salla ya zo zai yi tawafi ko zai yi sallah ayya sa'atin sha'a kowane lokaci ya gada ma min lailin auna hari ko dare ko rana sai kan haka mai kenan yake wannan nasu mai yake nunawa za a iya yin sallah kowane lokaci a cikin maka haka tsawa ne eh. فلا تمنعوا أحد الطاف أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار هذا نص أليس كذلك باب في دخول البيت نهارا باب da نشقى na shiga Ka'aba Makka da قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي حتى أصبح manzo Allah ya kwana zitsuwan wani wuri ne don da shiga maka har sai da aka waye gari sun madakhala maskata sa'an nan ya shiga maska wa kara bin umar ya sa'aluhu haka abdullahi dan umar yake aikatawa babu fi ayi tariqin yadkhulu maska babin da ke bayanin in mutum ya zo zai shiga makka wace hanya ya fi kamata ya ci cancanta ya shiga makka قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عقبة بن خالد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا manzo Allah zai shiga maka daga tsaunin asaniyatul ulya inda ake cewa asaniyatul ulya ta nan yake shiga wa yakhruju min asaniyati sufla in zai fita kuma sai shiga daga asaniyati sufla babu mata yuhillu rajul yaushe mutum namiji zai labbaik Allahumma labbaik ko التعليل بالرجل هنا ليس للاختصاص إيه؟ قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد عبد الله بن سعيد قال حدثنا أخبة بن خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتمنى الله صلى الله عليه وسلم يا كسنشي إذا أدخل رجله في الغرز wastawat bihi naqatu in ya shigar da kafarsa mai albarka a cikin algaras likafa inda ake sakawa a hau da abar hawansa ta daidaita a halla masjidi zai alhulaifa daga masallacin alhulaifa sai labbaik allahumma labbaik babu babu ma yasna'u almuhrimu a yi laifi. babin da ke bayanin in mutum ya dau harma Umra ko hajji yana cikin aiki sai idan shi ya kamu da ciwo ya kamu da rashin lafiya. Iyaye sai ya nan shi kuma ƴan hana shi yin abubuwa ko. Qala akwati Usman bin Muhammad Ibn Abishayyaba wa Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abixhalaf. Qala haddasa na Sufiyanu a hana Ibn Musa, a hana Ababaihi Ibn Wuhabe, a hana Ababar bin Usman an abibi. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المهرم إذا اشتكى عينيه إذا منظر الله صلى الله عليه وسلم يا فلا دنجني دم إهرامي من حرم إن إذا اشتكى مدرش اللافية يضمده بالصبر sai sa mishi magani asabar wani wani sinadari ne da ake hadawa ana ɗaci ne da shi ana hadawa ana magunguna da shi sai sa magani irin shi mana in mutum ya kamu da rashin lafiya ya sha magani kenan babu wani babi aina yi sallin rajulu ba da tsawafi ina mutum zai yi sallar nafila bayan ya yi tsawafi bayan a yi tsawafi ai akwai raka a sallah da za a yi nafila ko raka a sai tsawafi kenan ko to ina zai yi قال أخبرنا هاشم ابن القاسم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سميت ابن عمر يقول يتي ناجي عبد الله بن عمر الله كان بس بينا فدرتي قدم النبي صلى الله عليه وسلم منذ الله صلى الله عليه وسلم يائس فطاف بالبيت في طوافي وصلى عند المقام ركعتين سي صلى عند المقام والمقام كنا المقام مقام إبراهيم ركع ثم خرج إلى الصفا nan ya fita zuwa safa daga nan kuma ka fara sa'ayi na safa wal marwa ta min sha'irin layi. daga safa ake kare farawa a kare daga marwa Shu'uba ya ce Fahad fa Sani ayyub an amari bin dinarin an ibn umar kala hiya sunna ce ai sunna kenan babu fi tsawafil wada'i babin da ya zo na tsawafin bankwana bayan an gama aikin hajji ana son duk musulmi iya gama aikin hajji kafin ya kama hanya tafi gida ya je ya tsawafin wada iban kwana kenan da makka قال أخبرنا محمد ابن يوسف عن ابن عيينة عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس قال كان الناس ينصرفون في كل وجه mutane kowa ya tashi tafiya sai kama hanya kowa duk hanyar da ya kama sai kama hanya sai tafiyarsa wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ya ce musu la yanfiranna ahadun hatta yakuna akhiru ahdihi bil baiti kada wanda ya kama hanya ya tafi har ya zamo yayi tawafil wada'i قال أخبرنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال يتي أنكر بودك عبد الله بن عباس الله يكرم سيدايتي رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت wai mace mai haila in ta zo ta yi tsawafin ifada ranar sallah kenan sai tafiya ta kama tana cikin wannan larura aka ce ai mata sassauci sai ta tafi ba sai ta ta yi tsawafin wada'i ba an fahimci wannan an fahimci wannan to malamai da suke cewa ai sai ta je ta yi kurzugu ai sai ta je ta yi kaza ta yi tawafin haka ya zama larura eh aka ce ai musu sassauci tunda ta yi tawafin ifaba shi ne rukuni ko shi ne yafi karfi amma tawafin wada'i mata ai musu sassauci inda larura ta kama hanya ta yi tafiya ta ba komai قال وسميت ابن عمر ya ce na ناجي abdullahi dan umar bara yana fadan cewa innaha la tarfiru بارا الله رمضان يقول أي بذات سيطاية وافل ثم سميته يقول تغفر سأل نظم الذي شبرين أتوا ذات يتفير إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن مزع الله صلى الله عليه وسلم يا يمس الصوج قال أخبرنا عبد الله بن صالح يقول حدثني الليث قال حدثني أقيل أقيل أو أقيل وقيل عن ابن شهاب قال أخبرني طاووس اليمان أنه سمع عبد الله بن عمر وهو يسأل عن حبس النساء عن الطواف بالبيت أنا أياجي أن تنبيه عبد الله بن عباس بن إيه دن غني دن طير ماتا كرسي سبو الطواف إباحة من قبر النفر إن سكي حيلة أتاري سوزونا بذاس تكبشي سمك باسيك وقد أفضنا يوم النهر آه، الحال قرانا صلى في طواف الإفاضة فقال سيتي إن عائشة كانت تذكر رخصة سيتي أي إن تبصنا عائشة كانت تشتنا فأن سسوشي لأكي مماتا وذلك قبل موت عبد الله بن عمر بعام ونقوى يا فاروني كافين متوى قبل الله بن عمر تشكرا babu yace wani babu fil ladhi yab'athu hadiyahu wa huwa yuqimu fi wanda zai aika hadayarsa kuma yana gida bai je aikin hajji ba to yaya zai yi an fahimta wannan matsalar ta kunshi matsalolin za a yanka farci za a yi aski za a yi wani abu duk za ta kunshe su insha Allah قال أخبرنا يعلى قال حدثنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن عامر عن مسروق أنه قال لعائشة مسروق يفتى من أنا عائشة كويتا بيتا يا أم المؤمنين يتي يا أور مؤمني إن رجالا يبأس أحدهم بالهدي مع الرجل wani mutane sukan aika mutum yakan aika hadayarsa faya kulu sai ce mishi iza balatta makana kaza kaza fa qallidhu ka tafi da shi hadayata amma in ka kai waje kaza kai mishi rataye lokacin an fara kenan fa iza balaga zalika almakan lam yazal muhriman hatta yahilla an-nasu in ya kai wannan murin inda aka ce mishi kai waje kaza din nan da ya kai mishi haɗin rataye din yace ba zai gushe ba eh, muhillan mu'illan muhriman hatta yahilla nas bai zai gushe ba yana ta yana ta labbaik yana ihram har sai mutane sun ihlal al-awwal qala fa sami'tu safaq yace da aka fada mata haka tana cikin tana cikin kurya ne ba a ganin ta za ka ji tana in subhanallah inna lillahi mana an kaji abu mai ban mamaki ba haka yake ba ya za ka yi tafin kadai kake ko kana magana سبحان الله إنا لله الله أكبر ما يفاس في هذا يشي سينجي تافنتا فسميت صفقتها بيدها من وراء الحجاب وقالت سيتشي لقد لقد اللام موطأة من والله قد بالتحقيق تبس كنت أفتل القرائن لرسول الله صلى الله عليه وسلم sai da ta tabbatar da abin da rantsuwa da tahdiki ce na kasance ni ke tifka kala'ida abin ratayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ba asu bil hadi ila ka'aba manzon Allah ya je aika hadayarsa akai ka'aba ma yuharrimu alaihi shay'un ma yuharramu alaihi shay'un mimma yahillu lirajuli min ahlihi hatta yarji'a an-nas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai kai hadayarsa ya bar kai ku kai min makka to abdud da shi manzo Allah ya haika hadayar, shi bai tafi bai na madina amma ba zai haramta maka shi ko duk abin da ya halatta mutum ya yi da iyalansa da koyi manzo Allah na mana bai shiga harami bai shiga ihrami ba ke to wannan ne da me za su shiga ciki kenan eh قال أخبرنا الحكم ابن نافع قال أنبأنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير وعمرة إم بنت عبد الرحمن أن عائشة قالت إتينا عائشة الله كرمت ذاتك كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كسجينيك تبكى yagwai ko igiya ko abin da za a tuka a rataye rataye na hadayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi hadihi muqaddadatan ya aika hadayensa kuma ai masa rataye wa yuqimu bil madinati manzo Allah ya zauna yana cikin Madina bai je Makka ba wala yajtanibu shay'an hatta yanhara hadiyan ba zai taba ne satan wani ba wani abu ba a ce ai sai an je an an soke hadayensa ma'ana duk abin da ya halatta a yi kafin harami yana yin abinsa tun da ba harama ya ɗauka ba wannan zai kushi mai dame-dame da mai kenan eh? tun da ba cewa ya na Allahumma labbaika ba ko aikawa ya da hadaya a aji a baba talakawa babu karahiyatil bunyani bi minan babin da ya zo na an karhanta a yi gini a mina a gina waje a gina waje ba irin na yanzu ba fa da lokacin ka je ka gina ya zama naka kenan yanzu kuma ya gina ne saboda wa alhazai su zo su haya ko a basu ba haka bane ba na قال أخبرنا haddasa na حدثنا وكيع haddasa na Isra'ilu, an إبراهيم bin muhajirin, an Yusuf, Ibn ماهد عن أمه مصيكة وأثنى عليها خيرا عن عائشة قالت قلت يا رسول الله أنا عائشة الله كرمت ذاتك يا منظر الله صلى الله عليه وسلم ألا نبني لك بمن البناء بناء يظلك ba za a رفاق maka أبو rufa ko آه، إذا abu a cikin mina ya zama yana kana فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كما الله صلى الله عليه وسلم يقول آآ آه. من من سبق mina masauki ne na duk wanda ya riga sallallahu alaihi wasallam an ga inda ake jagoranci gaskiya ake bi su ya samu zaman lafiya rashin gaskiya rashin bin gaskiya ba zai sa bukatar ka biya ba sai dai kana ganin zahirin bukatar ka tabiya ko halhalun da za ka hadu da su daga baya wallahi ya fi jin daɗin da kai babu fi dukhul makkata bighairi ihramin ghairi ihram hajj wala umrah babin da zo na bayanin shiga makka ba tare da an ɗau haraman umra ko hajji ba in ka ɗauko haraman umra ko hajji dole sai ka yi ihrami ka yi labbaikin lahumma to in bukatar shiga makka ta kama kafa ba ka da waɗannan niyya za ka yi za ka iya shiga makka ba tare da ihrami ba ko ba za ka iya ba قال أخبرنا عبد الله بن خالد قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dakhala makkata amal fathi wa ala ra'sihi mifar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shiga makka shekarar da aka bude makka akwai kwalkwali akwai kariya a kan shi in aka yi ihrami za a yi wannan ba za a yi ba falamma naza'ahu ja'ahu rajulun da manzo Allah ya cire sai wani mutum ya zo فقال سيدي ya رسول هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة هذا ابن خطل يا جي يا تعلقنا كعبة يا زبك ألينا نيمان كارياكينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوه ككشش صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن خالد وقري على مالك قال قال ابن شهاب ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما رنم منذ ألا بعد إهرام بعد حرم يشجع مكة بكاتا تكاما تأشجسي منذ ألا يشجع قال أخبرنا إسماعيل بن عبان ما لا يحلق كيرم بكاتا شجع مكة تكاما بعد نية حج كو أمرا با تشجع تفك نريجن كنا كومي نكومي إيه. قال أخبرنا إسماعيل بن عبان قال حدثنا معاوية بن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة حين افتحها وعليه إمامة سوداء فأنا عندما الله يبود مكة يا ياشق مكة أنا أريد روني بكر روني بغير بغير إحرام توكيد كذا عن جابر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة حين افتتحها وعليه إمامة سوداء بغير إهرام قال إسماعيل سمعه من أبي الزبير كان مع أبيه باب لا يؤتى الجزار من البدن شيئا ma'ana إنك ينكر أقول ما هو شيء يفيد ما sai dai ku yi tsada a waje ba a cikin naman ragulai ba haka hadaya haka bidur har duk baki daya to abin da yake ai sadaka ne kuma ba za a yi kaso cinki a ciki ba wanda ya zo ya yanka ma ya fede ma sai ku yi tsada nawa zai karba ka biya shi hakkin shi ba tare da ya zama hakkin shi shine a ɗeri naman a bashi ba an fahimta to bayan an bashi hakkin shi aka zo za a raba naman ya halatta a bashi ko bai halatta ba sai ne mm-hmm. قال أخبرنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني الحسن ابن مسلم وعبد الكريم الجزري أن مجاهدا أخبرهما أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن عليا أخبره مسلسل بأخبره الأخبر anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amarahu an yakuma ala budunihi yace manzon Allah yace mishi yaje mana hadayarsa yaje ya suke su wa an yuqsima budunahu kullaha sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace arije ka suke duka kuma dukka raba su luhumaha wa juludaha wa jilalaha luhumaha namun wa juludaha da fatin? kirkirgi wajilalaha da tufar da ake rataya ma hadaya in za ta tafi a sa mata tufa wala yu'ti fi jazaratiha ha shay'a kada ya bada komai a cikin naman saboda an yi ainihin aiki sai a yi tsada ya biya in so daga bayan ana raba naman kuma ta kai kan shi shi ya bashi باب في جزاء الضبع والضبع حيوان مفترس ليس كما كن فروتا تكوبا فروتا با مي الضبع الضبع بغير عين شين مي دمو والضبع بالعين شين مي ها شين مي حي... ها كورة ها kirke ce a haiwanin mustarishin haka ce fara kala akwara na abu na'imin kala haddasa na jerin gun hazimin kala samitu abdullahi ibn ubayi ibn umairin an abdurrahman ibn abi ammarin an jabirin kala ya ce su ila rasulun lahi sallallahu alaihi sallama an zabu'i fa kala an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hukuncin wannan dabbar muftaris fa qala yake huwa saydu ay farauta ne wa fihi kabshun idza asabahu al-muhrim in mai harami ya harbe ya farauce shi zai ba da jaza'u sayd zai ba da kabsh karo rago قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قال سألت جابر بن عبد الله عن الضبع آكله لا تملي جابر بن عبد الله الضبع زنشي زعش نام الضبع قال نعم يتي إيه أكا هكا ميكينا نعم، كورا نعم. قلت هو صيد يتي فروتا نشي فروتا قال نعم يتي إيه قلت سميته من رسول الله صلى الله عليه وسلم nace ka jiyo ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana na'am yace eh magana ta kare ko kin li abi muhammadin ma taqulu fi dhabi ta'kuluhu aka ce mu abu muhammad me kake fada dangane da azabu hadha alhayawan almuftaris zaka ci damarsa qala ana akrahu aklahu yace ni ba na son cin namansa mafhum wannan akwai mafi akrahu aklahu ni ba zan ci ba eh, wala anha eh, wala uharrimu <laughs> abin ya yi ne? hai eh, dole shiga duhu mana shekara ma ana tafasar kudin sa na muka ji abdabu haka a shi yasa na ce ai ba komai ake karambani a bashi suna ba su kansu suka ce haiwanun muftari in ka ce haiwanun muftari to za ka samu mafita a nan ba haka bane ba babu fi man yabitu bi makkata layaliya min illati babin da yazo na kwanakin mina mina ake so a kwana to in akwai sababi ko ta illa shari'a za ta baka izini ka kwana cikin makka hajjinka yayi قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن العباس بن عبد المطلب يتي سيدنا عباس ابن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة يعني من إذني وجمع الله صلى الله عليه وسلم لن يقوان مكة ليالي من الدرمنا من أجل سقايته saboda su yana shayarwa suna ci masu shayar da alhazai fa'azina lahu sai aka ba shi izini akan haka inda uzuri ya halatta kenan ko bai halatta ba to wannan uzuri shi shine su ne ke shayar da alhazai aikin su kenan sana'ar su kenan karanci da ibada ce shi ma to kaman me kuma zai zai zai iya daukan uzuri shi ma mai shan kwanan mina masu me sharan me masu hidiman masu hidiman alhazai kenan ko eh. da ma'aikatan lafiya da masu tsaro ma'aikatan tsaro da za a iya masu uzuri su kwana cikin makka قال حدثنا سيد بن المغيرة عن عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر نحوه هذا آخر كتاب الحج وأبوابه فإلى كتاب الأضاحي إن شاء الله قال بسم الله الرحمن الرحيم من الكتاب السادس من كتاب الأضاحي من تكل التافه الأضاحي جمع أضحية أضحية أضحية مفرد كذا abahi jam'i kenan ko yace layya layya ba layya suna ɗaya ne da mufarji da jam'i ko yana da jam'i eh a'a kace a Hausa baka sani ba eh, ka iya hausa ne? Eh, ka iya abin da ka iya ko ina aka haife ka inda ka yi nursery primary secondary university ka je kana aiki da kabilu dole hausa ka dole ka rasa yau samu ba cikin hausa je ka cikin birni ka samu almajiran da ba sa barin cikin birni ka ga hausan ka da tasu ɗaya ce ɗaya ce akwai maji ko ba bambanci akwai maji ko ba bambanci eh. za ka ga yana magana da hausa kai kuma kana magana da hausa amma fassarar turanci nake eh, abubuwan da yawa haka saboda ka eh, shekara nawa kana mu'amala da malamanka suna koyar da kai turanci ka shekara nawa kana mu'amala wajen aiki kana da akwai kabilu akwai menene da menene dole a samu tasiri a cikin harsarka amma wanda yake cikin birni bai taba fita ba ko almajiri ne ko menene zaka komai yana faɗar komai da sunan shi komai yana faɗa ne ba eh <laughs> <laughs> wani kauye to dan bata <laughs> zaman da kai ina kai firamare ka fara ka karasa ina kai sakandare ina kai jami'a kuma ina wani kauye ai ba wannan ai ba za a ce kauye ba ai ba kauye kaji ba kaji karatu ne e bodin ka je yi aka tsare ku duka ba haka bane ba to wannan ba ba ka da alaka da kauye kuma ka gama kuma kai university ba haka bane ba ka je jami'a ka haɗu da malamai wanda wanda zai koya maka akwai wanda ma ba bahaushe ba da zai koya ma turanci zai koya ma ko menene da menene to sa'an nan kuma kana gama aiki kuma kana gama karatu kuma wajen aiki kai da waɗannan kabilu da menene da menene ba yadda za a yi hausa ka zama zamo ɗari bisa ɗari ba zai taba yiwuwa ba in karatun hausa ka shiga fada ka ji ko ka je ana karatun su kihu ka ji eh, sai ka yi mamaki hausan tsoro na fikihu da luga da menene sibir da rai da menene da hausan fada to da hausa kan titi da kasuwa da menene da menene shi kowa shi ne kuke yi kuma kullum koman shi yana bukatar gyara eh. babu sunnati fil udhiya babin da yazo na sunna a cikin layya mana komai sai an nemi sunna kenan ko to me sai lalle shi ayi sunna a cikin layya shi ayi sunna a cikin kaza saboda ne. eh saboda imma sunna ko bid'a ba haka ba قال أخبرنا سيد بن عامر عن شعبة عن قتادة عن أنس قال يتيم ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi layya da raguna manya-manya guda biyu akramai masu kahu wa yusammi wa yukabbir bismillah Allahu akbar wajen yanka kenan laqad ra'aytuhu yazbahuma bi yadihi wadi'an ala sifahihima qadamahu yace tabbas na gaishe na yanka su da hannunsa mai albarka ya ɗauki kafarsa ya ɗora a kan wuyansa kultu an ta sami tahu sai na ce kaji ne kala na'am eh قال أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياش عن جابر بن عبد الله قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين في يوم العيد رانا عيد فقال حين وجههما سيفتا lokacin da ya fuskantar da su zai yanka inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifa wama ana min al inna salati wa wa mahyaya ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صلى الله عليه وسلم آية دي كانت تاكينا لوكا تندزي يكاس kai kaga manzo Allah yanda yake yake barranta kanshi da shirka wa ma ana min al-mushrikeen inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil Allah kaɗai na nufa da su lillahi rabbil alamin ai ya gama amma kuma ce la sharika lahu ba shi da abokin tarayya sa'alabun ce wa bi zalika umirtu abinda aka ce na yake nan wa ana min wa ana awwalul muslimina sallallahu alaihi wa sallam Allahumma bayan ya faɗi wannan zai ce Allahumma ya Allah maɗaukakin sarki inna haza minka walaka Allahumma inna haza minka daga gare ka ne walaka kuma dan kai nai an muhammadin wa ummatihi na yi layya ne ya hada al'ummarsa baki daya ma'ana layyan manzo Allah kenan kuma da al'ummarsa kuma samma Allah wa kabbara sannan ce bismillahi allahu akbar sai ya yanka wanzu Allah ya yi ya yanka guda biyu ɗaya ce shi da iyalansa ɗaya ce shi da wanda duk bai samu daman yin layya ba a cikin al'ummarsa har ana da kasa mana duk sa'an da Allah ya hore maka sai ka sai layya ka yanka a ci ka yawaita nama kenan ka yi wasu ama al'umma kenan kuma duk ran da Allah bai hore ba kada ka ji zafi ka shiga cikin layyar da ka shiga layyar fiye da naka layyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh ah in ba ka da shi amma in kana da shi hakura me za ka yi sai ka cire kai ruwa kenan ba hakura kai ba kai ruwa kenan in kana da shi kaki kace ka shiga cikin wannan ai cewa amman lam yuzahhi min ummati allahumma haza <laughs> anni wa amman lam yuzahhi min ummati ina mana wa amman lam yuzahhi min ummati wanda bai samu yin layya ba wanda ya samu yake ai ba zai shiga ciki ba yayi ruwa kenan mhm mhm Eh. to za ga shi za mu karanta da ka karanta ne da kaji babu ma yustadallu min hadisi biyu sallallahu alaihi wasallam ya ta laisa bi wajibin babin da ya zo na bayani daga hadisi manzo Allah cewa layya ba dole ba wajibi ba ba wajibi ba ba wajiba ba ba haka ba ba to za gani cikin hadisin aina mahallu shahid insha Allah قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد يعني ابن يزيد ابن يزيد قال حدثني سعيد يعني ابن أبي هلال عن عمرو بن مسلم قال أخبرني ابن, ابن المسيب أن أم سلمة أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سوى من الله صلى الله عليه وسلم يتفي من أراد أن يضحي فلا يقلم أظفاره ولا يهلك شيئا من شعره في العشر الأول من ذي الحجة من أراد أن يضحي wanda ke son ya yi layya kada ya yanke faratinsa kada ya yi kaza wa'annan abubuwa da na farko goma na farko aina mahallin shahid cewa layya ba wajiba ba man arada la ba sa a wanda ba zai layya ba zai yanke ko a zufarin shi eh in ya zama na layyan ita ce aka ce in za ka yi ba za ka yi waɗannan abubuwa ba to ita kanta layyan in ba wajiba ba ce to ya wannan zai zama an fahimta in ka yi haka ya yi amma ba ka yi ba ba ka yi laifi ba fa eh. قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن حميد عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga ummu salama radiyallahu anha tace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza dakhalatil ashru in goman na zulhijja ya shigo wa arada ahadukum an yudhiya dayanku yaso yana yaso yayi layya arada fala yamassa min sha'rihi wala azfarihi shay'a aina mahallu shahid fi hadha al-hadith ala anna al-qubya laysat biwajib wa arada an fahimta to naka ce matsala in ta zo a mai da ita a um, imama yanayi a ita wannan abubuwan da suka zo na waya hannu da mene da mene ne suna kawo illa cikin addini suna da babban illa game da addini suna da fa'ida kaɗan amma wallahi suna da babban illa a cikin addini a hankali za a zo ba a ganin darajar nassosin addini alkur'ani da hadisi kowa ya jefa ta wannan kowa ya kawo haka kowa ya kawo dabarar shi kowa ya kawo azancin shi ya fahimta ko bai fahimta bai kawo ya zuba to shi kenan zai zo ba shi da misali in ka ɗauki wayarka ba akwai alkur'ani ana loda ba a ciki ba kana kana tilawan alkur'ani ya sha bamban da ka ɗauki alkur'ani ka bude kana tilawa fa wanne ne yake bar zuciyarka kake jin kwarjinin alkur'ani sai ya cikin alkur'ani amma karanta kan wayan karatun yi ko bai ba Ya yi. Eh, shi yasa ana kawo abubuwa da yawa a ciki yana rage darajar nassoshin shari'a eh kowa ya zama malamin a tafsiri alkur'ani hadisi fikihu kowa na magana magana ya faɗi daidai ko bai faɗi daidai ba ya san abin da yake faɗa ko bai sani ba shi dai ya zuba to mutane za su karanta wani zai karanta ya san wannan kuskure ne wannan daidai ne to wa'ansu kuma da yawa za su karanta ba san kuskure ba zai su ɗauka daidai shi ke nan sai mai faru su ne mafiya yawa باب ما لا يجوز في الاضاحي باب ديزونا ابن دبايا حلتا دبا دبا حلتا اينكا ايلي ديتا دبا ليتي اما تنا الا دا تا اي حرمت ايلي ديتا قال اخبرنا خالد ابن مخلد قال حدثنا مالك عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتقى من الضحايا أنت ما يمنزو الله صلى الله عليه وسلم ميزام كوتي مثلا إن ذا إلى يمي دمينين بأسو قال سيتي العوراء البين أورها والعرجاء البين ظلؤها والمريضة البين مرضها والأجفاء التي لا تركي قال حدثنا سيد بن عامر أي في أبا سليمان ابن عبد الرحمن قال عن أبيد بن فيروز قال سألت براء أما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاهي قال أربع لا يجزئنا إلى إيش يقول أخذ أي لا يدسو الأوراء البين عورها والأرجاء البين ظلؤها والمريضة البين مرضها والكثير التي لا تركها وإن kalmomi za a fassara su daga bayan قال قلت للبراء فإني أكره أن يكون في السن نقص وفي الأذن نقص وفي القرن نقص قال فما كريت فدأه ولا تحرمه على أحد عن abinda kai ba ka so ka kyale shi amma kar ka haramta ma wani don haramta ma wani shi kana da nassi da zai za a haramta ma wani an fahimta قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت حجية بن علي قال سمعت عليا وسأله رجل قال يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين البقرة قال عن سبعة to Sani ya fa sa fa a cikin layyace mutum bakwai za su yi musharaka cikin sa qultu alfarnu da ce to kaho fa qala la ba zai cutar da kai ba don kare kahon ya karye kaho ai wannan da kake gani hula ce akan kaho ainihin kaho yace wannan da kake na zahiri don ya kare babu laifi qala qultu al'araju qala idza balagat al-mansab ya ce al'aratu gurguwa in za ta kai wasu za ta iya zuwa wajen inda za a yi abin nan layya ko kuwa adaya ya ce za a yi don sun ce wannan abubuwan don sai ya ce al'arjawa ya ce Wa arjuwa nan illul al'aura'u da al'ajaba nan duka ai sa ce wanda ya bayyana abin da ya fito fili mana abin ya muna da kenan ya muzanta amma dan dan karami abin da bai takara karya ba ba zai hana ailayya ba ثم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن إيش أمز الله يتي منا مكسا إدو مدوبة إدو لكني مغئل لكي تجي قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل وأن قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن يتي مدوبة إدو دبر da kunnin dabban illar da ke ciki ido na da illarsa kunne na da illa illar kunne ya kai kaman kala uku da hudewa da kecewa da rabi da menene da menene قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن شريح بن نعمان الصائدي عن علي رضي الله عنه قال سيدنا علي يتي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضيع بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء وأنه قراه بالكيسي أنهنا ممن يدس فالمقابلة ما قطع طرف أذنها وأن أكا ينكي جيف كننتا والمدابرة ما قطع من جانب الأذن المدابرة وجه أكا ينكي جيف كن والخرقاء المسكوبة الخرقاء وجه huda kunnin washarfa'u almashkuka wata kunnin ya kece ko ya yaji ko ya yanki ya zama rabbi ne wannan ai dan kankani ne bai kai ba shi da illa dabban gidan gona da ake musu a dan huda abu kaɗan a sa mai wannan hujin ya kai ta dabban ya kai rage wani darajar dabbar اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم